jiya ba yau ba. Duk masu kallon fina-finan Hausa na Kannywood sun san cewa baban Lahayatu ba na yau bane a cikin masana'antar. Domin ko ya sha miya daidai gwargwado, masha Allah. Ina sai dai dama abin da yake yawan yi wa mutane yawo a zuciya dangane da wannan jarumi shine da ya kasance har yanzu bai yi aure ba duk da cewa ba matar auren ko kuɗin hidimar auren ya rasa ba. yanzu dai duk mai neman amsar wannan tambaya sai mu ce kayansa sun tsinke a gindin kaba domin ko shi baban lahayatin ne da kansa ya bada amsar a cikin shirin daga bakin mai ita na BBC Hausa. Bari ku je da hira tamu da shi ta kaya. Har yanzu ban san wani ne ba. Har ga Allah an taba yi min marin da na gigice bat. <laughs> Ina jin ko dafin aka yi min. Dalili shine ina bacci gaskiya wallahi marin ya shige ni. idan har zan so a dawo da bara bana idan har ana yi to zan so a dawo da ni lokacin da mahaifana suke da wace ce budurwarka ta fari hmm. longest time sunanta fati wasu za su yi dariya wanda suka sani ko kuma za su za su ɗauka wanda suka san wacce fati ko kuma fati na yi 'yan mata da yawa masu sunan fati wanda har abin ma ya ringa ban tsoro ban dariya

za mu tafi form 4 kenan a secondary sai aka sai na ci dawakin tufa da na ci dawakin tufa eh, zan bar makaranta ta kawaji da ke kawaji secondary school na yi sai na ci dawakin tufa so sai ya to cewa ina shirin tafiya da wakin tufa to akwai wani eh, a unguwarmu kusan area mu ɗaya da shi ba ba alayi yake ba amma kullum alayi yake to sai muka ɗan sami matsala irin ya girme mu bat amma yana da ɗan cin zali-zali haka muka ɗan yi rigima da shi dai na zage shi kawai yana muna zaune sai aka ce masa ai wane ya ci dawakin tofa ya kallon kuma shi a dawakin tofa yake kuma senior na ni sai ya ce dawakin tofa wane ya ce aka ce eh abubakar dawakin tofa ya ce alhamdulillah wallahi wallahi sai na yi maka rashin mutunci sai ka ci kaza kazan ta ubanka za ka zo ka same ni wannan magana ya sa ya zamanto gaba ɗaya sai na tsorata wannan dalilin ya sa ya zamanto aka ringa guje-guje da ni da kullum da safe aka saka ga an haɗa kayan makaranta za a kai amma in na tuno shi mugu ne ko a unguwar kowa ya san mugu ne kuma an ban labarin irin muguntar da suke a makaranta wallahi gari na wayewa ana ke tsere da ni daga gida zan fice idan na fice ba za a ganna ba sai da ni wane ne gwaninka a kwallon kafa ba na da su believe you me na san su amma ba na kallon bal but kuma ina tare da yan bal ina zagaye da yan bal na san yan bal eh, alhamdulillah na ci arzikin bal but gaskiya ni bal ba ta dame ni kuma abin da zai baka mamaki shine har yanzu zaka ji ka tarar eh, ina subscribe uh, na dstv na full package saboda bal amma ba ni nake kallo ba abokaina ne suke zuwa su zauna su kallo ka taba yin faɗa a ka aka yi maka duka to wanda yace ce bi wannan ba to wata kai ko a daji ka taso zaka tarar ila ko da yan dabbobin dajin kun ɗan taɓa sai dai gaskiya mu ba juna kashi ko ma in ce ni mun fi ba su kashi ba wai ya kai ba sai da a lokacin akwai step sister ɗina ana ce mata zara so kusan koyaushe muna tare da ita makaranta ko ko ta boko ko sha allo so bai da za ka taba ɗayan mu ka taɓa ɗaya ba kai faɗa da mutum biyu ba i ka recall zara tana da wani squat wani takalmi da ake cewa squat tana amfani da shi a wurin faɗa sosai allah za ta mutum a kan tun bayan mutuwar babanmu um, mamanta ta ɗauke ta tafi da ita mahaifiyar ta yar maiduguri ce so da muna da akwai communication tsakaninmu da su um, ya zamanto um, bayan lokaci tun da a lokacin kusan ba lokaci ne na uh, waya ba tun da kusan tun late 80s ne <clears throat> Ah, ta tafi da ita <sighs> wanda i zamanto daga baya har zuwa yau dinnan da da nake ma magana ban san ina take ba ban san a ina take ba ba san ina za a ganta ba wanda ita kanta mahaifiyata daga baya a tara su kuma zan ce kusan is the mistake kusan zan ce ko daga gare mu ne akwai da few people da suka ya kamata mu sani wasu mun tuntube su wasu sun gaya mana wasu ba su gaya mana da za su but the last person da ya zamanto ya sani ya gaya mun daga baya na tashi na jona na mahaifin mu ne ah, ya gaya mun ya gaya mun adres din gurin ɗaya bayan ɗaya da za a same su sai na ɗauka maimakon na rubuta a ko wani littafi ko wani abu sai ban sai na rubuta a wayata sai na sai ban din shi a draft na ta tunanin yadda zan ɗauka unfortunately sai aka ɗauke wata unfortunately ina zan koma gurinsa zan koma ya ƙara gaya mu Allah bai ba har ya zo ya kwanta rashin lafiya daga baya Allah ya ɗauki ransa is the last half is the last half da da ni nake da shi a rayuwa da zan iya samun wani yar uwar ta zara matan ka nawa ba ni da su ce mata da yawa ai <laughs> of course of course gaskiya ne amma kamar na gaya maka har yau ko su wasu daga cikin abokaina bai su san irin waɗannan abin da so za ka ga kana yin abinka wasu ba su fahimce ka ba wasu suna maka wani kallo na daban wasu uh, suna ganin ga abu kaki a rayuwa kana taka Allah na tansa kuma duk abin da zai samu mutum duk abin da ya samu mutum a rayuwa ka san mukaddar so a kullum addu'a nake yi a kullum Allah ya sani na kan gaya masa matsaloli irin waɗannan addu'a nake kullum Allah shi kawo ƙarshen lamari Allah ya ya iya mana duk irin waɗannan matsaloli na rayuwa Allah ya shiga cikin